الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته in ban manta ba satin da ya fice muna cikin kitabu ba darasi na bakwai majalisi na bakwai yau za mu tashi na majalisi na takwas darasi na bakwai a cikin wannan babi ɗin malam ya ce wani abi musa abdullahi bin بن al-ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم وعن أبي موسى الأشعري وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أبو موسى الأشعري من يترجم الساشكين حديثا لسكفتي بزام ساكي ميني تعالى شيني يا رويت ونن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي إن الله تعالى hakika Allah maɗaukaki ya basutu ya dahu billaili yana shimfiɗe hannunsa da daddare liya tuba musi'un nahar domin wanda ya muna na aiki da rana ya tuba wa ya busutu ya dahu bin nahari ya kuma shimfiɗe hannunsa da rana liya tuba musi'un laili domin wanda ya na aiki cikin dare ya tuba haka za a yi ta yi hatta ta tsulu a shamsu min magribiya a sai lokacin da rana ta hudo daga mafaɗarta wannan hadisin na abdullahi bin qais abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin hadisan da suke nuna mana mahimmancin tuba da kuma yadda Allah mai girma da ɗaukaka ike ƙaunar bayansa ike son bayansa idan mutum ya aikata ba daidai ba da daddare to ranar gabaki ɗayanta za a dinga saurarensa zai tuba zai ce ya daina zai yi nadama domin a yafe masa idan kuma ƙi da rana in dare ya yi daga lokacin da rana ta faɗi haɗi zuwa alfijir ya keto shi ma nan za a dinga sauraron su zai tuba zai yi nadama kenan kun ga da Allah yake gaya mana cikin alkur'ani kenan ma ya fa'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum Allah bai zai dai muku azaba wace riba Allah zai ci wani daɗi zai ji dan ya azabtar da sa maganar ai maka azaba ko ai maka rahama a yi maka rahama wannan falala ce daga ubangiji a yi wa mutum azaba don ya saba wa Allah wannan wani adalci ne kuma ganin damar ubangiji ne ba shi da abin da zai ɗauka a cikin gana wa bayansa azaba amma ce da ganin dama da iko ishi ne isa wanda i daidai a masa kayya wanda i ba daidai ba a ladabtar da shi kuma duk girman laifin da bawa wa Allah matukar ya mutu akan tauhidi to ina da garanti yana da tabbacin zai shiga aljanna sai dai a ce za a jima a dimi Allah ya tsare mu. abinda muke fata in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani sannan kuma in mun zo ba maganar bincike kawai a dudduba a ce fice domin duk wanda aka ce za a yi masa bincike ba zai kai labari kuma ko a nan duniya in aka ce kowa za a yi bin sa a ga a gurin aikinsa ya ike zuwa aiki a kasuwancinsa ya ike kasuwancinsa a mu'amalarsa tsakanin shi da makotansa da ƴan uwansa da abokansa da aminansa ya ike ba zai kai labari ba sai dai ka samu wani ya fi kamantawa wani kuma ya fi rashin kamantawa to wannan hadisin yana nuna mana Allah yana son bawansa ya tuba kamar yadda ya gabata a cikin wasu hadisan ba waɗannan ba kun ga an kawo wannan hadisin a babin tuba amma kuma ina tabbatar da wata matsala ta aƙida matsala ta tauhidi shine tabbatarwa da Allah mai girma da ɗaukaka sifa ta hannu kada wani ya ce a'a inna Allah ya busutu yadahu bin nahari sai ce Allah yana shimfiɗe ƙudurarsa kayo Allah karambani kalmar ƙudura ko abin da ika ma da ika Allah biya san waɗannan kalmomin kuma yana da ikon yi amfani da wacce ya ga dama amma sai ya zaɓi wannan ya amfani da ita to abin da ake so ka bar duk wata siffa ta Allah yadda ta yadda isuffanta kansa da yadda manzansa isiffanta shi da waɗannan sukofi haka za ka ɗauke su sai dai ka ɗauki ka'idar laisa ka mislihi shay'un babu wani abu wanda yake tankar ubangiji wa huwa sami'ul basir yana ji yana gani kuma kada kun ga akwai ayoyi da dama na alkur'ani wanda suke nuna magana sifa ta hannu da biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir wa qalat alyahud yadullahi maghlula ghullat aydihim walu'idu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha wannan kun ga duk ayoyi ne wanda babu yadda za a yi kai musu tawili na cewar ba haka suke ba ko kuma ba a babu suke ba watan wasu sukan ɗauki cewar in aka yi isti'malin yadda ana nufin kudura watan wani babi ne na majaz abinda suke cewa shi majazi abinda ake cewa shi almajazul lughawi nayi isti'malin kalma ba ba a mahallinta ba فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه sun samu wani garu ya yi nufin zai faɗi garu yana da nufi yana da irada sai suka ce wannan shi ma majaz ne lugawi kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna matan ku sutura ne gare ku kuma sutura ne gare su yaya za a ɗauki wannan za ka rufa mataka ko ta rufa ta? aka ce wannan duk wani mutane suke shigar da kansu rigingimu majazin lugawi Maujud. majaz na larabci akwai shi amma a ina ake isti'imalin sa ina ne ba isti'imalin sa duk abin da ya shafi siffa ta ubangiji ka tafiyar da siffar a yadda take kuma a bisa ma'anar da larabawa suka tsaffanta kada ka canja kada ka juya kada ka ce ba haka take ba ko kuma ka ce baka gane ba sannan a cikin wannan hadisin dai za ku ga cewar ba za a daina karɓar tuba ba har sai san da rana ta hudo ta mafaɗarta Wani yana nuna mana a ƙarshen duniya za a samu al'ikhtilal fi nizamin kawai tsarin halitta duka zai rikici idan alƙiyama ta kusanta tashi rana ta ina take hudowa ta gabas a ba a cewa gabas ko da yake eto eh in a fassara hausa ne sai mu ce gabas tunda mu eh tunda ba alkibla kuka ce ba ko in an ce alkibla wani gabas yake kallo wani kudu yake kallo wani arewa wani wane ne haka ya danganta da kasar da kake da kuma inda kasar take to rana tana fitowa ne ta gabas shine mashrik mahudatta kuma ta fada a ina a mafadarta ne magharib to idan watan kofar tuba wangaleliyar kofa ce tafiyarta tafiyar shekaru ce fadinta da tsawonta kuma tana nan a wangala a buɗe ba a rufe ta ba a tsakaya ta duk lokacin da ka ce ka tuba kawai sai tuban ya shige ba za a rufe wannan kofar ba har sai idan alkiyama ta kusan tashi sai a jawo ta a rufe shi ke na magana tuba ta kare duk abin da mutum yake yi a haka zai ɗore. kuma a wannan lokacin da ya kashe za a dinga cinikayya tsakanin ɗan wuta da ɗan aljanna domin za yi kowa tambari ɗan aljanna ɗan wuta kowa ya san kansa ka zo za ka sai wani abu ka ɗaga ya ɗan wuta wannan nawa ɗan aljanna na siyar maka saboda an game yanke hukunci kowa ya san matsayinsa to a nan ba za a daina karɓar tuban bayi ba har sai sanda rana ta fito ta inda take faduwa da garin Allah ya waye maimakon ana jiran a ga ta fito tunan sai ta fito ta nan da shi nan magana ta kare istighfari ba zai amfani ba nadama ba za ta yi amfani ba tuba ba zai amfani ba babu wani abu da zai maka amfani iya inda kake nan zaka tsaya to wannan shi ma yana tabbatar mana da alama daga cikin alamun tashin alkiyama cikin wannan hadisi wani abin hurairu ta radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha taba Allahu alaihi rawahu muslim arwayto wannan hadisin daga abu hurairu Allah ya kare da a gare shi yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku ga daga sanda muka fara karanta wannan littafin zuwa yau zuwa wannan hadisin mun karanta hadisai guda kusan goma sha nawa sha bakwai ko to kowane hadisi in an kawo sunan sahabin manzon Allah ne yake cewa da shi radiyallahu anhu in an kawo sunan manzon Allah ne yake cewa sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce aqidar ahlus sunnah wal jamaa duk lokacin da aka kirawo sunan sahabi Ya yatarabbauna anhum suna nema musu yarda ubangiji Allah ka yarda da su Allah ka kara musu yarda duk lokacin da aka kira wasu nan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan ce sallallahu alaihi wasallam in zaka karanta duk iya hadisan da ka sani na manzon Allah malamin hadisi ba zai rubuta sunan manzon Allah ba ya ki rubuta salatin ya faɗa da bakin sa kadai malaman hadisi duk lokacin da za su rubuta maganar manzon Allah in suka ce manzon Allah ya ce shi man salati da baki sannan su rubuta a rubuta shi sa aka ce su suka fi kowa kusanci da manzon Allah ranar alkiyama kamar yadda ya faɗa ice inna aulan nasi bi yawmul qiyama aktharuhum alayya salatan wanda suka fi kowa cancantar su matsayi su kusance ni ranar alkiyama su ne wanda suka fi kowa yawaita yi min salati sashe halin suna ƙarya ake musu zalunta su ake yi ake cewa ba sa ƙaunar manzan Allah babu yadda za a yi ba ka ƙaunar manzan Allah ka yi masa salati ba zai yiwu ba sai dai kawai an ɗauki ƙaunar manzan Allah wani tambari ne da mutum yake sawa a aljihunsa ko a hannunsa ko a hularsa ko a unguwarsu ko ya kafa tuta a gidansa ko a kofar gidansa ko a lungunsu ko a wani guri nasa sai a ce ka gan shi nan hak shi ne mai ƙaunar manzan Allah ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi sallam aiki ce mu'amala ce in hadda gaske kake kana ƙaunar manzan Allah Allah ta aiki qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in dai da gaske kuke kuna ƙaunar Allah Allah ice ka gaya musu haka ya ma'aikin Allah in daga sai kuke kuna ƙaunar Allah fattabi'uni ku bi ni sai Allah yace sakamakon wannan yuhibbukumullah sai Allah kuma iso ku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan kuma ya gafarta muku zunubanku to kaunar manzon Allah kala biyu akwai kauna wacce take kwance a cikin kokon zuciya akwai kuma kauna wacce take fitowa a aiki ba yadda za a yi kaunarka ta cika ta manzan Allah sai ka haɗa waɗannan abubuwan guda biyu a cikin zuciyarka ka dinga jin ka fi son sa fiye da kowa da komai sannan kuma a aikace a ga yaya manzan Allah yake rayuwa kai ma kana kwatanta irin wannan an ce Abdullahi bin Umar ne wata ya ɗauko rakumin sa ya dinga rawun da shi a wani guri ya kewa ah, ya kace Allah ga maka malam lafiya sahabi ne sai to me yasa kake wannan to lani ma ban sani ba to me yasa kake ce na ga manzon Allah ya kewaye da mun sai to da aka ni ba na kewaye nawa wataƙila wani dalili ne hanya sai ta sa aka ratse aka kewaye aka kewa shi bayan ya zo kuma in ya to daga madina zai zo umra in dai akwai wani wuri da manzon Allah ya taba zama ihuta sai shi ma ya zauna ya huta in bacci ya a gurin sai ya bacci in an ce ya ci dabino shi ma sai ya samu dabino ya ci a gurin saboda me an bihi alayhi salatu wassalam saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam <coughs> to shine Abu Huraira yake cewa <coughs> qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai abin da yawanci ake yi a zamanin sai 'yan bokon laraba sun suka kirkiro abin wanda ba su da fikihu ba su da fahimta ta addini mai zurfi idan aka rubuta kamar yadda ake in aka rubuta aka ce Allah subhanahu wa ta'ala da boko mai yake sa yes me to me me matsalar ka in kace subhanahu wa ta'ala ka rubuta da boko me matsalar ka zai cinye ma guri ko ya baka takaddar ya baka biran ya baka lafiya ya baka yan yatsu amma kana nufin wannan abin da zaka ce subhanahu wata'ala zai cinye maka shi kuma idan za a rubuta in aka rubuta muqala rasulullahi sai a sa fard ko a sa sallam sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan rashin ladabi ne da kuma rowa a rubuce kairo salati a bakin ka kuma kairo a rubutu ka cika fit haka malaman hadisi suke har ado suke matsala in za a rubuta sallallahu alaihi wasallam sai an san wani abu da aka rubuta aka kyautata wannan abu aka fito da shi gwara-gwara in ka kalle shi zaga sallallahu alaihi wa sallam aka ce kai wasu ma cewa suke kan ma ka tsaya kan sallallahu alaihi wa sallam tunda cewa kai inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman an ka ce qala rasulullahi sai ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama kaza zuwa karshe kai masa lafi cikakke wasu aka suka ce saboda kada ka zama marowaci albakhilu man inda indahu wa lam yusalli alayya marowaci zumbili shine wanda aka ambace ni aka kirawo suna na yana ji bai min salati ba mu kuma al'adun mu zaga idan aka kirawo sunan manzo Allah sai aka shafa shafa kuma zaka ga inda ake son ayo manzo Allah salati mutane sai su yi masa su zama marowata abinda an ce a ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu an na muhammadar sallallahu alaihi wasallam a cikin matsalaci, su kaga wannan da yake ya ne domin a ce yana maza Allah salati ko ne wa Allah tasbihi sai ya buɗe muryarsa amma a gurin da za a kirawo sunansa a ce yi masa salati ko kuma shi in ka tambaye shi sau nawa ya kawo maza Allah salati ba zai iya kirga maka ba amma yau in aka ce da shi rubuta maganar da kai yau daga fitowar rana zuwa faduwarta ba zai iya rubuta ba saboda yawanta amma kuma yawan salatin da iyo manzon Allah ya karanta shi sa malamai suke cewa mu kiyayi da'awa watan cewar ni kaza ne ba sai ka faɗa ba kanka sai ka nuna kanka ka ce kai wani ne ka bari aikin ka ya nuna wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ba sai kai kanka tantiya ba kai wa tambarin ka mu ne kaza mu ne suwa ne ne wannan tantiya ce duk wasu mutane da aka siffanta su da wasu kofi ba su suka gaya wa kansu ba maliku ibnu dinar yake cewa qulu liman lam yakun sadiqan la tata'ab duk mutumin da isan bashi da ikhlasi ba don Allah yake wasu abubuwansa ba don ya birge mutane ko don ya nuna mutane ce shi abu kaza ne ku ce kan ma'i wahalar da kansa domin Allah ba ruwansa da wannan aiki shi ne yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce man taba duk mutumin da ya tuba kabla an taɓulu a shamsu min magribiha tun gabanin rana ta hudo ta mafaɗarta taballahu alaihi sai Allah ya karɓi tubansa to a nan gurin abin da ake son a nuna mana su bi tauba kada ka yaudari kanka kada ka ba wa kanka dama ka dinda cewa yanzu da dan dama ko da dan lokaci barin in dan wata kana yin abin da ba daidai ba da ka tuna ka kace sai an jima kai ka tuba don ka da tabbas wa ike da tabbas zai kulle kofar sai bude da kansa mutane nawa suka shiga daki suka yi sallaba da kowa aka yi hira aka yi duk abin da za a yi sai balla dakin aka yi mutum nawa ne aka yi sallama da shi shiga motarsa sai ɓari da shi ya mutu kuma ba maganar mutuwan nan ba ta da alaƙa da tsufa ko yarinta ba ta da alaƙa da cuta ko rashin cuta sai ka ga marar lafiya ya tashi mai lafiya ya mutu kuma ba ka da wani dabara da za ka yi ka zille maka aka ce ta wadola ka tafi to shi sa ake son mutum ya zamanto ina da nan da nan da ya tuna yayi ba daidai ba ya tuba domin ya haɗu da Allah lami lafiya kuma da ina da wasu abubuwan da ya yayi istighfari ya tuba yayi nadama to sai ka gani hisabin zai zama da sauki ya zama daga cikin cewa fa amma mun uke kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran za a yi masa hisabi mai sauki to ko wannan isabi mai sauki din me kuke fahimta a nan za a dan bincika kaɗan kaɗan a tsallake wasu abu a dinga hada takarda guda biyu uku uku ana ta eh to nan dai kike nan ba ne eh to haka a kuke tsammani an ce ba shi ne hisabin ya tsira hisabin ya tsira ba a duba man aka zo sai aka to wani ne eh, shige nan an gaba ba wani magana kamar kimta da bismillah nan da nan an gama ka fice amma da aka tsayar da kai aka ce eh guri kaza a guri daya ba za ka kai labari guri guda kaɗai in aka tambaye ka ma ni'imar da Allah yi maka wani mutum aka baya wa malam Hassan al-Basri labarinsa aka ce ga wani mutum can ka ganshi duk abin da aka masa mai daɗi baya ci ba zai sa mai daɗi ba ba zai sa mai taushi ba ba zai hau mai ko takalmi ba wa ya sa kansa cikin wahala in riga ma zai sa ta gashin tumaki za a ɗinka masa mai ƙaiƙayi wata za ta dinga sukansa irin su ne aka samu wani in zai kwanta ma aka kawo masa ba katifa ba gado sai shimfiɗa tabarma sannan ya jira masa duwatsu a ƙasa sai ya kwanta sau da ya dinga tuna Allah Hadda mai dan saka wasu abubuwa kamar yan kusoshi ko yan suna yadda in yi ɗan murgina za su soke shi saboda takawa <clears throat> aka gaya masa aka ce ga halin da ike ciki sai ce haza jirin ahmad fa hal qama bi shukri ni'mati mail ya iya ba da ladan ni'ima ya iya godiya ga Allah bisa ga ni'imar ruwan sanyi da isha ka sha ruwa ka samu ta kai azumi ai dai ka ce da Allah to ai kai ne wa azumin ko to da kai azumin ka sha rana sai baka ruwan sanyi sai ka sha ka ji dadi wannan dadin da ka ji ka iya ba da ladan wannan sakamakon wannan ni'ima duk abin da Allah ya maka na wata ni'ima sai an tsaye da kai ranar kiyama an tambaye ka akan wannan ni'ima ka gode wa Allah ita to amma za a maka hisaban yasiran kawai shikenan sai a abin da sai a haraka ka sai a sallame ka ta huce Allah ya sa ya mana hisaban yasiran to shi ne ke cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tuba kafin rana ta kuzo daga mafaɗarta to Allah zai karfi tubarsa wani abi abdurrahman abdullahi bin umar bin al-khattabi radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha la yaqbalu tawbata al-abdi malami lam yughargir rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan an abi abdurrahman abdullahi bin umar bin al-khattabi radiyallahu anhu shi ma abdurrahman abu abdurrahman ne ya tarjama abdullahi ibn umar ko kun manta da sayyidina umar da dan da uban da mun yi tarjama a hadisan da suka gabata ina ga su ma ba sai mun sake maimaitawa to a cikin wannan hadisin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hakika Allah ya kabalu taubatal abdi a wasu za ku ga akwai kuskure an rubuta la haka ne? to akwai a wannan na ina laifin akwai ko? akwai wanda suke ƙara la a nan tun tiɗe ne na rubutu inna Allah ya kabalu taubatal abdi Allah ina karɓan tuban bawa ma lam yi gargir mutukar bai kai gargara ba gargara larabci ne gargaratun gargara yo gargiru me yake nufi da gargara watan rai ya zo nan in ya zo makogoro mutum ya tabbatar ya kamu ya shiga hannu sai ce Allah na tuba sai Allah ba zai kafa tubansa ba shi ne aka ce irin tuban da fir'auna yi فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ruwa ya kama bakinsa ya fara cewa habu sannan sai ice ai ya ba gaskiya wannan kaga bai masa amfani ba to duk abin da za ka yi kada sai ka ga ka shiga uku kawai mutumin da yake shan giya ne an sai daina sha ya ƙiye ci gaba da sai da ya tsufa in an kawo ya sha sai ya amai wannan tuban da iba lada saboda ya kasa yi ne da zai samu ɗan dama da zai ci gaba da ci gaba da su ne so ake ka daina abin lokacin da kake saliman mu'afar lafiyar ka kalau ba ka da wata matsala ba kuma wanda ya tsira maka ido ba ka yi tsakani da Allah to haka na mutumin da ike yin wani abu wanda ita ba na daidai ba <clears throat> na laifi matuƙar ya zo gargara to wannan tuban nasa ba zai masa amfani ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walaysatit tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al an sai dai lokacin da mutum ya ga mutuwa ta zo masa ya tabbatar tafiya zai yi sai ce yanzu na tuba na daina shine ma'anar Allah ina karɓar tuban bawa matukar bai kai gargara ba shi ma wannan yana nuna mana ana son mutum ya zama ina daga cikin masu yin mubadara gaggawa da sauri na daina saba wa ubangiji da kuma tuba izuwa gare shi wa an zirribin hubaishin qal ataitu safwan ibn affal radiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'ala al-khuffayn فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إنه قد حك في صدري المس على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته هاؤم فقلت له ويحك اغضب من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضب قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح wannan za ku ga wannan sahabin ba wannan ko kuma mu ce tabi'in wannan hadisi za ku ga mutane guda biyu ne a farko wanda suka roita hadisin ɗaya ya karɓa daga gurin na biyun ko na farkon ya karɓa daga gurin na biyun na farkon shi ne zirru bin Hubaishi. shi wannan ba sahabi ba ne almajirin sahabi ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ana ca da shi zirru ibn ta tabi'i ne me yasa aka ce da shi ba sahabi ba ne ya zo zamanin manzan Allah mun gome musulunta sai bayan manzan Allah ya bar duniya sannan ya musulunta kun ba sahabi bane shi sa aka ce ya riski zamanin jahiliya wani bangare na duk hayaniyar da aka yi a jahiliya ya riske ta amma imaninsa da musuluncinsa ya yi jinkiri amma dai ya ji maganganunsa yadda na umar ya karba daga gare shi ya ji daga sayyidina aliyu radiyallahu anhu ya karba daga gare shi kuma ina daga cikin mutanen da ake cewa da su al-mu'ammarun wanda suka jima a duniya domin bai bar duniya ba sai da shekara 120 a duniya kun ga ai ya tabo tanke ya tabo jahiliya sannan ya tabo nan a ce ya shekara ya rasu ne a shekara ta 62 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga kenan kafin zuwan manzan Allah da shekara hamsin ma ina raye baya ko da aka kunga ya sha miya ya jima kuma sannan ya karko mai amfani tunda ya zo bai imani ba amma ya musulunta ya ga abin da aka yi a jahiliya sannan ya zo yin riski daula ta musulunci malaman hadisi sun ruwaito hadisai da dama irin nasa sun kawo su a cikin littattafansu na hadisi akwai ire-iren hadisansu za ku karo da su a cikin littattafai har guda 1,170 shi kadai wannan shi ne zirru ibn hubaish to shi ne na gaya muku tabi'i ne duk da tsawon shekarunsa amma ba za a ce da shi sahabi ba domin sahabi shi ne wanda ya ido biyu da manzan Allah kuma ya ba da gaskiya da manzan Allah ko kallon awa ɗaya kai masa in dai kun ido bi da shi kai kai a matsayinka na mummuni a matsayinka na musulmi ka zama sahabi suhuba ka zauna tare da annabi ka makotaci annabi ka kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa kun ga dai ga tsananin abin da ya samu da yawan abin da ya samu a gurin sayyidina Umar da sayyidina Aliyu amma wannan bata sa yana jin cewa ya kure ilimi ba kamar rudin da yake samun mu a yanzu sai ka karanta yan wasu abubuwa yan kaɗan ka bar abubuwa da yawa a manka zama shehi kana fatawa fi kulli ne ta fannun yanzu abinda mutane suke zai fa kansa a ciki wai shi malami ko ta tambaya ce a wurga masa sai kuma ya ba da amsa da wata zai yi wayo da wata zai dabara duka dai tambaya ce a gurinsa sai ya ba da amsa shi sa suke cewa man takallama fi a fannihi a azai duk wanda yi magana a fannin da ba nasa ba zai zo da abubuwan ban mamaki haka wani malami sai a je a kira shi wani masu tambaya akan kan wata harka ta likitanci Mai hada shi da shi in an masa da likitanci sai tura ta wani guri ya sai ku je wani likitanci ku tambaye su ku duba mas'ala ta al'ada ta mata sau da yawa akan yi wa imam malik wannan tambayar sai ce a nemo mata shi za a yi wa tambayar sai ce dakata malam a ji a kira wanta da wanci sai musu tambaya ce me in mace ta ga kaza sai kaza ya ake kaza ya ake kaza sai sun ba shi amsa sannan ne gina nasa hukunci sau da a mai da abu zuwa ga ahalinsa shi sa muka shiga karambani ya yi mana yawa su malaman suna karambani yan duniya kuma sai suka koyi karambani haka kawai mutum sai shiga rediyo sai ya jawo aya sai ya jawo hadisi sai ya tabbatar maka da abin da yake kai ayar nan ne mahallinta ya dace a kawo ta bai dace a kawo ta ba ya jawo ta daidai bai jawo ta daidai ba oho shi dai ya kawo tunda yanzu kasuwar an gano cewar wacce ake iya cinta a fita lafiya ba riba ba bashi ba duka ba zagi ita ce kasuwar kara kuma na addini shi wannan ba matsala kowa zai iya zama malami ko inda ya kana tsaro ne ko ko kuma kai shiga wata alama ta malamai sai ka sai ka shiga kawai cikin su ka saje ba ka da matsala amma akwai inda mutanen da an ce ka je ka shiga cikin su kai musu karambani ba za ka je ba to za ka kowa da kowa sai yi maka karambani wani ma sai zai ce da shi ko da yake dai ni ba malami ba ne amma dai kaza da kaza shi ba malami ba ne amma kaza da kaza su ko malaman an su a tasha kuma wani mai mun taro ne aka wuce a kan masala buɗe mana taro da addu'a a kulle mana taro da alfin aikin sai mu ya rufe in za a yi bayanin halal da bayanin haram ba za ku ba kira shi a ce zai bayani to shi ne yake cewa wannan na kawo mana shi ne domin ku ga shi wannan zir ibn hubaish din ya zauna da manyan sahabbai kuma kowanne an yarda da iliminsu da karatunsu amma wannan kasa yana da wani abu da bai sani ba ko kuma ya san shi amma zuciyarsa bata kwanta a rai ba bata kwanta masa ba akan abu ite ataitu safwan ibn affal ite sai nazo gurin safwan ibn affal wannan suna cewa da shi safwan ibn affal al-muradi al-kufi as-sahabi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je yaki daidai tare da manzon Allah har yaki guda 15 duk tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin falalarsa an ce manya-manyan sabon ma da ake buga misali da su su kansu sun je gurin su sun nemi karatu irin su Abdullahi ibn Mas'ud ya yi ruwaya a gurin amma ko ba shi da hadisai da yawa hadisansa yawanci wanda aka ruwaito a cikin littafin hadisai ba su fita hadisai guda 21 ba mai hadisi 121 a cikin littafin hadisi shi ne mai hadisi 1170 ya je gurinsa neman karatu kun gane cikin watan wannan akwai maganar wani mutum ana ganin ya fi ka ilimi amma ya zo gurinka a abin da ike jin kafi shi sanin wannan shi sa idan mai karantarwa ya tsora kansa cewar ya san komai zai sha wahala komai ita ya sani ba za a yi tambaya ba an kirkiro na ba a tarbiya ana cewar shi musu na takallus in an ma tambaya ko baka san amsar ta baka yi da ƙara haka suka ce domin wai in ka in kace baka sani ba sai a raina ka to shine yace sai na zo gurin sa as'aluhu 'anil mashi 'ala al-khuffayn ina masa tambaya game da shafa akan kuffi ina sauri ne wallahi na so na tawo da kofi dan mafi yawancin musamman yara ba san me kofi ba ana cewa almasu alal khuffaini almasu alal jawrabain jawrab dai ana kamanta shi da safa amma dai kofi na so na tawo da shi sai in daga shi sai kwai gani wanda ba zai iya san sai sa dan sai ya shiga tarihi amma ban manta ban Allah ya ta sati mai zuwa ko da mun fita daga babu zan zan zan zo mana da shi sai mu sai mu gaishe to shi kufi wani abu ne wanda ake sa shi baya kaiwa baya baya kaiwa ma rabin ƙorin mutum kun fahimta in ka fice idan sau da rabin ɗani yawanci baya fita iyalan gurin kuma shi ba a cika sa shi a yawo a gari ba akan sa shi ne saboda maganin sanyi akan sa shi idan ya zama to mai tsafta ne kamar cikin gida gunda babu ruwa ko masallaci da yake yashi ne a wancan lokacin amma mu bamu rabe mu damu da yawan saka shi ba yanzu wanda suka fi yawan sa babu kamar yan asiya kuma a yanzu a duniya ma babu wanda suka fi iya dinka shi irin mutanen pakistan da Indiya, su da suka bashi muhimmanci ma har hadisan ƙarya suke ruwaitowa na kalalar sashi wanda ya saka kufi ya yi sallah za a bashi lada kaza wanda ya saka kofi <laughs> ka za a yi wane da haka suna ta faɗa falalarsa abu ne wanda yake fata ce ake amfani da ta mai laushi a sama a ciki kuma sai a sa yaki. a yi mashi shimfiɗa shi ne latin daga ciki a yanzu a zamani ana masa zinka yadda in ka saka shi za ka zuge kuma za ka iya saka shi in dai ba mai kauri ne naka sosai ba za ka iya samar takalmi ba kafa ciki ba amma kafa ciki ba zai haɗu da shi ba sai dai in yi maka yawa kafa cikin sosai amma takalmi kamar wanda zaka tura kafa haka ba mai dan yatsa ba zaka iya sa shi tare da kofi ko shine zaka iya yawo a cikin gari Shi shine ake ta magana akan duk mutumin da ya saka shi in dai yayi cikakkiya alwala kuma ya zama to ba ya gagge bane ba kuma a ganin wani bangare na dunduniyarsa a cikin sa ba mai sharashar bane sannan kuma lafiyarsa kalau in kai alwala cikakkiya ta sallah sai ka saka shi to ko alwalaka ta warware ko ka yi tsari, ko ka je bayan gida ba magana cire shi kawai in kai alwala in ka zo kansa ya za ka kawai sai ka shafa shi shi ne a nan ake ɗaukar kira'ar idan kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wannan kira'ar kenan akwai kuma kira'ar wa arjulikum to malaman fikihu suna kawo shi a babin fikihu tunda maganar alwala ce diyocin hadisan da suka zo a kansa akan maganar hukuncin mutumin da ifi tsari ko ya bayan gida in ya tashi ya cire hukunsa an masa rangwame yayi shafa kwana ɗaya da wuni in ya shafa kwana ɗaya da wuni bai taɓa cire shi ba to babu laifi da kwana ɗaya da wuni sai ya zare shi sai ya sake sabuwar alwala sannan ya mai da kayansa idan kuma kana halin tafiya ne an baka damar ka yi kwana uku da dararensu kwana uku tafiya yana kafa ka ba ku cire shi ba duk sanda kai bayan gida ko kai fitsari ko alwala ka tawarware kawai sake alwala za ka in ka zo ba sai ka wanke ka ba kawai sai ka taɓo ruwa sai ka shafi bayan ba ma sai ka shafi kafan ba to malamai suna kawo shi a nan amma kuma a littattafan aƙida ana kawo shi a babin aƙida me yasa shafa akan kufi matsala ce fikihiyya amma na kawo ta a babun aƙida. akan ce yana daga cikin aƙidar ahalus sunnati wal jamaa suna ganin halaccin shafa akan kufi aka ce saboda me saboda a bambanta su tsakanin su da yan bidiya yan bidiya da ake nufi a nan gurin shi'a so da su shi'a gurinsu ba a shafa kufi ba a shafa akan kufi a gurinsu. to ahlus sunna dan su tabbatar da cewa hadisin shafa akan kufi hadisi ne ingatacce har imam ahmad yake cewa to ya zani mutanen da suka kore suka karyata hadisi goma sha biyar zuwa sha hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rani da su hadisai sama da goma sha su ne suka zo akan shafa akan kufi da halaccinsa to shine wannan sahabin zir ibn hubaysh shine yake sai nazo gurin afsa safwan ibn afsal ne masa tambaya game da shafa kan kufi sai yace ma jaa bika ya zir me kawo ka kun ga wannan yana nuna yayi dogo tafiya ne me yasa kan kogari kai wannan dogo tafiya ka zo guri na me kake so fa qultu ibtigha al-ilmi sai yace neman ilimi neman ilimi kun ga ashe ba asara ba ne ka biya kudin mota ka tafi wani guri ka je ka yi wa karatu ba asara ba ne ka biya kudi ka tafi wani guri domin ka ji karatu a gaya maka Allah ya ce a gaya maka manzan Allah ya ce kuma ba uzuri ba ne wani ya ce da kai an hana hawa babur na daina zuwa gurin da ake yin karatu domin duk harkarsa ta rayuwa bai daina ta ba wata kaɗai ma zai iya ita ce zuwa karatu da can in zai tafi zance an hana hawa babur da yake hawa me yasa ba zai hau abin da yake hawa an za shi zance bai zai karanci ilimi da zuwa zance da neman ilimi wanda ya fi lada zance ba lada yawancin da zance zuwa zance ba lada kawai in ka ganta ka tura an maka izini ka je kun gaisa ta yadda ka gamsu to me da zuwa zancen kuma in dai ka shirya ba sai a aure in baka shirya ba kuma kakka zo ka bata mata lokaci ko ka bata wa kanka kawai in ba shi da yin aure ba kada a tashe shi ita kanka ruda mata lissafi kai ma kanka ruda kanka lissafi duk mutumin da ije kansa cikin abin da bai shirya shi ba zai damu shi za ka ga samu taure ya ka me yake damu ka al'amura ne suka da ba na al'amari da ya dame shi tunani ya zai haɗa laifi? ya zai yi kaza in kuma ya haɗa duk abin da zai yi tura in aka ce an baka sai jininsa ya hau neman gida neman wane ne neman wane ne su ba da suka ce da kai sun baka sai jinin su ya hau gado kifa kayan daki kayan wane ne abubuwa ne rikici iri to ya kamata duk wanda bai shirya ba kada ice in ka shirya ka ce in baka shirya baka yi shuru, ka hakura kyawawa ba sa karewa su ne da wani ne ga cewa ai in ɗan tsallake wannan wallahi wani ya zo ya same ne ya ce da ne ita yarinya ce nake so kuma wallahi an ce sun ma ci mutunci na sun ce ba zai ce ba kai ka hakuri kyau la ba zan yi hakuri nake to yanzu me kake so ai so nake ai wata addu'a Allah ya jiyo sai nake ta ai tunda ba ta son ka in aka yi mata addu'a Allah ya juyo da hankalinka hankalinka mun yi maka abin da ake cewa da shi asarfu mun yi maka abin da ake cewa da shi tiwala mu kuma aqida mu shirka ne duk matar da ba ta son ka ai mata wani kullum moto ta ji tana son ka shirka ne wannan abu ko kuma kai ba ka son mace ta yi maka wani abu hankalin kai koma kan da shi ma shirka da shi ne a wala wanda annabi sarsu yi magana da laya da tofi wanda ba shi da kan gado kamar irin na sakandami kenan da ake yi wanda ba shi da ma'ana sannan kuma da abin da zai juyar da wata ta so wani ko ta kishi ko iso yadda wata zuwa wani ko wani zuwa wata ce shi ne zai ba dai wata dabara da za ta ce dai babu dai a nan dai babu to irin wannan shi ne to shi ne yake sai na zo na ce da shi neman ilimi ashe babu wani hanzari da mutum da zai bayar ya ce ba zai nemi ilimi ko ya ce da kayi na girma ko na manyanta ko na yi wani ne imamu ahmad dan hambali shi ake cewa da shi imamu ahalisun na wal jama'a duk da wannan matsayin nasa aka ce in ya fito zai tafi karatu sai ga yara za su riga shi zuwa su kama guri sai cire silifansa sai tura ɗaya a tura siyasa sai ya ta gudu saboda wanda ya fara zuwa zai samu kusanci da malamin kuma sannan duk bayanin da za a yi baya bukatar su ya dinga ɗage tun da ba lafi fika balle iji saboda aka sai su dinga tsaye a ce ya haka ita abin ba na wasa bane sai ya kyale su sau da aka da babba da yaro a wajen neman yadda za a bauta wa Allah yadda za a san Allah duka ɗaya ne babu wani wanda baya son ya daidai a addinin. ko yaro ko babba kowa ina so don haka wannan abu ne na samun daraja da matsayi a gurin Allah maɗaukakin sarki shi sa ba a wasa da shi da shi ne yake cewa abin da ya fito da ni neman ilimi faƙala to su ko malamai su. duk lokacin da ka zo da wani bayani sai a kafin a maka bayanin sai a baka wasu bayanan tun da ya ce neman ilimi ya zo to bari a gaya masa falalin neman ilimi sai ce da shi innal mala'ikata mala'iku ta za'u ajini hata hali talibin ilimi suna kwantar da fukafikinsu ga ɗalibin ilimi ridan bi ma ya tsulub saboda abin da yake nema me yake nufi da wannan malaman aƙida suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam shine ya faɗi wannan magana Tun da ita ɗaliban ilimi mala'iku suna ajiye fuka fukafukinsu su hau kai su tafi aka ce kaji ta kaji alamar Ba ka ji alamar fuka fukafukin ba manzan Allah ya bada labari me za ka yi imani annabi ya bamu labari ya ce duk sulustun karshe na dare idan ya zo Allah ina zuwa saman duniya ina cewa waye mai bukata in biya masa wa ke neman gafara masa wa ike son wani abu in bashi ita a cikin malaman suna suka ce a cikin kuwa ya taɓa jin wannan magana akwai wanda ya taba ji don kace ko baka yadda fa mai matsayinka ka fita daga musulunci sau da ka duk wani abu wanda manzan Allah ya faɗa game da Allah haka iki ka sani ka fahimta baka fahimta ba manzan Allah kaɗai shi ne in yi magana ba a buƙatar lallai sai ka gane abin da yake nufi in na aiki ne kawai aikata in na bari ne bari ba ka da buƙatar sai ka samu illa ko hikima to me hikimar yin haka ba mu san hikima ba ka aikata kawai ne abin da ake bukata ne ma'anar ina wa a din mun ji min bi ta wannan ajiye fuka fuka-fukin nasu da suke malamai bayan sun ce wannan zahiri ne haka iki sai ba laifin ne mu gane sannan kuma daga cikin wata ma'anar da suke cewa duk mutumin da ya yi neman ilimi kuma Allah ya ba shi ilimin yadda mala'iku suka rusuna wannan mutumin kowa sai ya rusuna masa ko ba a son ka ko ba a kaunar ka in kana da ilimi sai an girmama ka ko ko da mutum a bayan idan ka zagin ka ike in ka sami ilimi in ya ganka sai akara karar Allah sai ya sai da kai akara maka Allah a bayan ka. kuma fito wannan saboda haka shi ilimi in dai an same shi sai an samu ɗaukakar duniya sai kuma an samu ɗaukaka ta lahira sannan daga cikin abin da malamai suke bayani a nan gurin cewa duk mutumin da Allah ya sa ya ilimi musamman in ya saka takawa da tsoron Allah a cikinsa to sai Allah ya sa sunansa yawon a wannan duniya saboda ba yadda za a yi ka sami ilimi baka karantar da mutum biyu uku ba hudu durowar kusa akwai malamin marowar yana da ilimin amma gani yake in ya baka da yawa kai ma saka tarar da shi sakamakon wannan adu a kuɗi ne in kara ta bayarwa ake cewa za su kare amma shi ilimi in kana ba da shi ne yake yi faruwa yake yi domin kai ma kanka nazari kake wa kanka daɗa gogewa kake ƙara samu sannan kuma albarka da ta karuwa take a rayuwarka fakultu sai shi zir ibn hubai shi ya ce, sai na ƙara cewa da shi bayan ya gaya wannan fa'idar an ce duk lokacin da wani ya zo ina neman wata fa'ida inda fa'ida da ta san ina bukata ƙara masa ita sai na ƙara cewa da shi ƙad haka fi sadriya almasu alal kufai na ɗan samu ƙaiƙayi a ƙirjina abinda yake nufi a raina ni hankali na bai kwanta ba da magana shafa a kan kofi shi ne suka ce fi da ke cikin wannan magana duk wani abu da ka sani na addini inda ka ji kana da ɗan shakka da kokonto a cikin kakai shiru ka yi tambaya ka je ka samu wanda kake jin ya sanewa ya maka da kai kada ka dinga yin abu baka gamsu ba in baka yi sa ba sai ka kasa samun ladanka ko kuma ka kasa samun abin da ake samun an yi wannan abu ya ji yana jin kaikayi game da shafa akan kofi a da wal bawl ya san iftida'an fil asli halal ne a yi shafa akan kofi in an saka shi to amma idan mutum ya shiga ban daki ba ya bayan gida ko ije ifi tsari. in kai rihi alwalaka ta warware wannan kama a hankalci a iya yin shafaɗin. din ta ka je yi bayan gida kayi fitsari kuma sannan kai alwala ba za ka wanke kafa ba ita wannan abin ya ɗan so arena sai ce wa kun tamra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi kuma kai mutum ne daga cikin sahabban manzan Allah ina ganin ya kamata in zo gurin ka in maka wannan tambayar tun da kai sahabi ne kuma wannan ina nuna maida sanin abu zuwa ga mazowansa mai da ilimi zuwa ga ahalinsa duk wani kowane fanni na ilimi sai ka duba wa ne ne kusan wannan fannin sai ka yi matan baya in aka yi haka ba za a samu matsala ba ita fa ji ituka as'aluka shine nazo ne maka tambaya hal sami'tahu yadhkur fi zalika shay'an ka ji manzan Allah da kullanka ya ambata wani abu game da wannan qala na'am sai safwan ibn asal ice kwarai kuwa kana ya amuruna idza kunna safaran ya kasance yana umarna yana mana umarni idan mun kasance a halin tafiya in mun kasance matafiya aw musafirina ko a halin tafiya safaran idan mun kasance matafiya aw musafirina ko mun kasance a halin tafiya kun ga wannan safaran din nan ya zama kamar kamar kamar kamar ism ne kamar suna ne musafirin kuma ya zama kamar hal a halin kasancewa muna tafiya Allah nan zai a kifafa na salasata ayyamin wa hinna kada mu yadda kada mu cire kuffinmu an mana rangwame har tsawon kwana uku da dararensu illa min janabati sai in janaba ce kadai ta same mu in janaba ta kama ka to dole sai ka cire huffi za ka yi wanka domin za ka yi wanka da shi ma lakin min ga'itin wa baulin wa naumin sai dai dan mun yi bayan gida ko mun yi fitsari ko ko mun yi bacci mun tashi wannan sai ba a kawo amsar ba amsar fala ba sai mun cire shi ba kun ga da bacci da fitsari da bayan gida in ka saka kufi in dai kayi alwala cikakkiya to in zaka sake sabuwa ya zaka yi ka wanke ko ina sai ka shafi ina kansa wannan shine fa qultu sai na kare masa wata tambayar nace hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an kun kenan matsala nawa ta kawo shi biyu mas'alar shafa kan kufi bayan alwalata ta warware ta hanyar bayan gida fitsari bacci sai aka bashi waccan amsar aka ƙara masa da janaba wanda bai tambaya ba aka ƙara masa da fa'ida da kuma darajar ɗalibin ilimi sannan sai ya ƙara wasu tambayar ta biyu ice ka taɓa jin manzon Allah ina wani bayani game da soyayya alhawa kalma ce ana cewa da minan minal kalimatin mushtaraka akan ce alhawa ana nufin son zuciya akan ce alhawa ana nufin alhub a fara'aita manitta kaza ilahahu hawahu wannan na son zuciya ne abinda ike ba daidai baka ji shi kake so kai amma ko magana ta kauna shine alhub ka ji manzon Allah yayi wani bayani game da soyayya ka ji kana son wasu mutane watan wannan shi tambayar da yake yana tambaya ne akan soyayyar shi ba sahabi bane bai zo gurin annabi ma ya gan shi ba tunda bai imani da shi ba kaga ya maso kusa ba to yanzu abubuwa sun zo gashi ya samu kansa a musulunci ya samu ilimi na addini yana cike da kaunar manzon Allah yana cike da kaunar sahabban manzon Allah amma a ganin sa ba shi da aiki irin nasu wannan soyayya ta su za ta yi masa amfani qala na'am ita shi ma na ji. kunna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam safarin wannan shine ka'ida ta sunna duk abin da zaka ce ko zaka aikata ka tallabe shi da maganar Allah ko maganar manzon Allah me isa kake yin kaza saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kaza ina yin kaza me yasa ka bar kaza saboda manzon Allah ya ce a bari sai ce to naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzon Allah fi safarin a halin tafiya fa baina nahnu indahu muna zauna a gurin manzon Allah haka sahabbai suke idan manzon Allah ya zauna ba ni ta suke da shi sai dai in sun fahimci yana da wata bukata da yake sanya ya kamar an yi tafiya in sun fahimci yana sanya huta in an sami yan bishiyoyi wasu masu inuwa wasu marasa inuwa sai sabai su haƙura da mai marasa inuwa sun sai su bawa manzan Allah in dan ta shi ne zai ban mutu su amma sai ya rasulullah kai za ta zauna nan sai su ɗan kara masa wani abu ya ɗan ajiye kayan sai kwanta bacci ya huta sai su nesa da shi lokacin da mutum yake sai kwanta ai kaga ba a zo kusa da shi kuma wannan sun ce ladabin mu'amala da mutane in kuna tafa da mutane idan kuka rufo wani baya idan ya zo wani guri ba cewa za ku yi sai ga abin da yake ba sai ku dan saurara don ba ku sani ba abin da kuke zai so ku gani ko zai so ku ji amma mai yanzu wasu suka raka ka wani guri sai zirga ka shiga idan ana wani bayani su kara matsashi me ake cewa me ake tattauna me ya faru so da su sahabbai ba haka suke ba akwai ladabi da suke yi tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan ne malamai suke fitar da ladabin mu'amala da mutane to yace muna zaune tare da manzon Allah yadda in ya zauna in dai ba bacci zai ba ko wani abu muwa mukan zo mu kewaye shi sai ai zaman makaranta kowa ilutu domin ya san alheri za ka wanda yake da tambaya in ya rasulullah kaza kaza kaza wanda yake da wata fatawa'i wanda yake da wani abu kai har mafarki ma an yi zuwa ki a tambaye shi ya rasulullah ni ne mai mafarkin kaza in ma ba a yi ba an ce wani lokacin aka yi sallar asuba in ya gama zikirinsa na sallah sai juyo bayan damar juyowa ake an yi sallama to in ya gama zikirinsa sai ce akwai wanda yi mafarki in ka yi sai ka gaya masa sai ba ka amsa ko yi wata tambaya wata wannan kamar bude kofa ne ko wani yana da wata matsala da zai wani an masa wa ce biya mun haihuwa ya ma'aikin Allah shi ma kuma haka yi, aka yi mara haihuwa ya zo bayan idan da sallah ke ji a mun haihuwa da dare an haifa mun ɗa namiji na sa masa sunan babana ibrahim annabi ibrahim baban manzan allah ne kaka matsayin baba ne za ka iya cewa da babanka baba za ka iya cewa da kakanka baba to sun da annabi ibrahim kakansa ne sai ce da shi babana to suna zaunan haka izina dahu a arabiyun sai wani mutumin ƙauye irin kauyawan ne ne a arabi watan kalmar a arab wasu suna cewa ba a cewa da mutum a arab sai dai in ba laraban kawai to ko dan binni ne kai ba haushe ne kai tukur in zai ba kawai ne kai za a da kai a arab za a da kai a arabi domin kalmar ba tana nufin yaren ba tana nufin ba kawai to sai wani ba kawai sai ya kwalla manzon Allah kira bi sautin da wani irin murya lahu jahawarin wata gauron murya ya kwalla masa kira ba manzon Allah ba kuma yace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam gauron sunan haka ita ne shi gayansa saboda wannan an ce a domin akwai banci tsakanin yan birni da yan kauye akwai abin da dan birni zai yi sai gaya kamar zai ɗan ji nauyi akwai abin da dan kauye zai shi ko a gurin sa ba wani abu bane kuma kowa irin ƙauyukanmu da biranenmu duk ɗaya ne an ba don yanzu da ƙauyuka suka to sun kusanci birni ba kusan duk an haɗe an zama abu ɗaya mun fi su kwata mun fi su lunguna sun fi mu fili mun fi su sauri sauro sun fi mu iska mai daɗi ko ba haka bane yawwa mun fi su wayo sun fi mu gaskiya to shi ne to wannan sai suka yi masa irin wannan kira shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ka zo haka zai karbe ka ba zai maka wani abu wanda zai tozarta ka ba wanda zai bata maka haka sallallahu alaihi wasallam mutumin da yazo yi atishawa watan atishawa yi eh, sai yi magana irin kama eh, ya sha ita alhamdulillah ya kalle shi wannan abin da yi wasu suka nuna masa dai alama a cikin sallah ba haka ake ba shi ne na shiga uku na lalace kaga a cikin sallah ya ƙara wani abu ya yi wani abu ba daidai ba an masa magana an nuna masa alama a cikin sallah ya na shiga uku na lalace sai su sahabbai suka ɗanyi haka tafi suka buga cinyoyinsu sai ce wa su kula ummaya ya ƙara cewa na shiga uku libatan zuru ne ilayya haka ba me yasa kuka tsira min ido haka <laughs> cikin sallah to bayan an gama sallah ne annabi ya kirawo shi ya ce wannan sallar ba a magana duk wani abu wanda mutane suke faɗa yau da kullum ba a yin sa a cikin sallah Kabiru ne da tasbihi da wane ne a cikin sallah da karatun alƙur'ani to shi ne yake faɗar manzon Allah yace wallahi bai tsawatar da ni ba bai zage ni ba bai dace ni ba gyara mun kawai ga ba kawai da izo ya tsari abu ya da su annabi suna zaune a gabasa an kewaye shi yake salamu alaikum suka ce wa alaikum salam kawai sai ji a kan baya ya kwaba wannan sai yana fitari aka yi kansa annabi ya ce ku kyale shi kakku yanke mafi tsarinsa ya gama fitsarinsa annabi ya ce zo ya ce ku ɗebo guga ɗaya ku zuba aka zuba sai ce nan gurin ba a fitsari a nan sai ce Allah kai mun gafara da ni da Muhammadu kada ka haɗa kowa da ni mu biyu saboda daɗin abin da aka yi masa na muhabara to shi ma irin wannan ba ƙauyen ne sai yake cewa sai manzon Allah ya fa hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nahwa min sautihi kamar yadda yi ba sa wannan gauran kiran shi ma annabi sai ibi irin nasa sautin yace ha umu gani nan tunda ya san ba ƙauye ne shi ma sai ya sauko ya rage nasa tsawon yace gani nan فقلت to shi wannan sahabin safwan ibn afsal yace sai na ce wai hak kai kanka ukhdud min sautik yi kasa da muryarka fa innaka inda nabi sallallahu alaihi wasallam kana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha an hana ka wannan أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له wannan aya faqala tunda ba ƙauyen ne na gaskiya sai ce wallahi la ba zan yi kasa da muryar ta ba Ƙalal a kawai ya ci gaba tambaya wata balaraban ƙauyen tambaya yake so yi wa Allah shi kuma wancan sahabin Safwan ibn afsal yana son ya kafa dalili akan manzan Allah ya taɓa yin bayani akan kauna sai ce wani ba ƙauye ya zo ya yi wannan tambayar ga kuma irin halin ba ƙauyen wannan ana koya mana ne kada mu zama haka mu kada ka ɗaga muryarka sama da ƙima kada ka yi raha sama da ƙima kada ka yi wasa sama da ƙima ko na ka ɗauke shi sai su sai su sai ce almar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq mutum ne ike ƙaunar wasu mutane amma ba zai iya riskarsu ba saboda aikinsa watan ba shi da aiki mai yawa wanda zai iya da waɗancan mutane amma yana su. qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake kauna yawmal qiyama a ranar alkiyama ko da aikin ka bai kai nasu ba in daga sai gaske kake kana son waɗannan mutanen to Allah zai hada ka da su to a nan gurin ne malamai suke cewa a din mutum ya ji yana kauna wani arni duk gatan da ike masa duk kyautar da ike masa duk alherin da ike masa ka ba iya alherin iya hannunka kada ya shiga zuciya in ya baka ka karbe amma ko baka fansa saboda Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu duk matsayin su ko da iyaye ne ko ƴan uwa ne ko dangi ne ko ma wane ne ko kun ga nan gurin tunda aka ce za a tashe ka tare da mutanen da kake kauna in ya zama kana kaunar waɗanda ba sa kaunar Allah in ka tashi a ba su ba shikenan magana ta lalace shi sa wala'in ya zamanto ga 'yan uwanka musu amma mu'amala za su iya yin ta da kowa amma ta zama tana da iyaka tana da ƙa'ida kuma ana la'akari da abin da ba zai cutar da mutum ba a addininsa ko kuma a duniyarsa fama za la yi haddisuna hatta zakara baban min al-magharibi to daga wannan maganar da annabi yi, sai wancan sahabin yake cewa sai annabi ya ci gaba da bamu labari yana karantar da mu yana biya mana hadisi hatta zakara baban minar al-magharibi sai da ya ambaci wata kofa wacce take yamma masiratu ardihi tafiyar da za a yi a fadin kofar aw yasiru rakibu fi ardihi ko kuma inda mutum zai haudoki ko zai hau abin hawa zai iya yin tafiya a faɗin ƙofar an buɗe ta arba'in ba'in saba'in Hama. shekara arba'in ko shekara saba'in baka ƙure ba ƙalar sufiyan malar sufiyan ita ahadun ruwa shi ne ɗaya daga cikin wanda suka ruwaito wannan hadisin kibala shami wannan ƙofar tana ɓangaren ƙasar siriya shi ne sham khalaqahu Allah ta'ala Allah ya halicci wannan ƙofar. yau ba khalaqa samawati wal ard lokacin da ya halitta sammai ya halitta kasai a lokacin ita ma kofar aka halitta ta maftuhan litawbati an bude ta an wangare ta saboda tuba la yughlaqu ba za a sake kulle ta ba hatta ta tulu ash-shamsu minhu sai sanda rana ta hudo ta nan wannan kun ga ya kara tabbatar da wancan magana cewa ko ta kofa dan an bude ta za a ci gaba da karbar tuban mutane idan kuma an rufe wannan kofar ba tuban wanda za a ƙara karba ina ga dole mu tsaya a na ko a ce mu ƙara ɗaya hadisin saboda wancan gida da kuma sosai amma da kai mu tsaya nan shi Allah kai mu sati da zuwa wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammad